A wani ƙauli kuma an ce cin nama ɗanye a mafarki giba ce da kuma cuta wa jama'a, wato mutum zai zama mai yi da mutane da kuma cuta musu. Allah ne masani, Allah ya kiyaye, Allah ya san mu dace, amin.